Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Binta Suleiman ya race tare da Murtala Faruk Sanyinna da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Laraba biyu ga watan Afrilun 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su. Murtala ba mu mukanin labarai. To binta wata tawaga daga Iran ta isa Saudi Arabia domin share fagen sake bude hulɗar diplomasiyya tsakanin kasashen biyu da suka kwashe shekaru bakwai ba sa ɗasawa da juna. Hukumomin ƙasar Ukraine sun yi Allah wadai da Rasha bayan bayyanar wani hoton bidiyon da ke nuna ana yanka wani mutum da ke da alamar sojan Ukraine. Gwamnatin Taliban ta ce matakin haramtawa matan ƙasar aiki a ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya sha'ani ne na cikin gida da ya kamata a mutunta. kanin labaran duniya kenan. To a Najeriya an samu raguwar matsalar satar mutane domin kuɗin fansa kafin gudanar da babban zaben ƙasar. Amma rahotanni na nuni da cewa matsalar bayan zaɓe ta ƙara bullowa ga dangadan. To ko mai rundunar tsaron ƙasar da masana ke cewa akan haka? sati uku din nan na zaɓe wanda an kai ina tabbatar maka babu wani al'amari wanda an yau kai 'yan bindiga tun daga dajin birnin gwari har zuwa dajin kwantagora har zuwa ƙasar katsina har zuwa gabacin sokoto da yammacin ta. Muna kuma tafa da shirin Arewa a yau wanda Nasiru Adamu Hikaya ya shirya kuma zai gabatar da kuma tafsirin watan Ramadan. Amma yanzu ga murtala da labaran duniya. Ku jama'a assalamu alaikum barkanmu da wannan la'asariya ga kuma cikakkun labaran duniyar. Wata tawaga daga Iran ta isa Saudi Arabia a yau Laraba domin share fagen sake bude hulɗar diplomasiyya yayin da kasashen biyu na yankin Gulf da ke adawa da juna suke shirin daidaita kawance shekaru bakwai bayan da suka sami saɓani. Sanarwar ta zo ne 'yan kwanaki kalilan bayan da ayarin Saudiya suka kai irin wannan ziyara a babban birnin Iran. sakamakon wani taro mai cike da tarihi tsakanin ministocin harkokin wajen kasashen biyu a china waɗanda suka sha alwashin kawo kwanciyar hankali a yankin mai fama da rikici tehran ta ba da sanarwar cewa an gayyaci shugaban ƙasar iran ibrahim ra'isi zuwa saudi arabia ziyarar da za ta kasance irin ta farko tun ziyarar da muhammad katami ya kai a shekarar 1999 riyar ta yanke hulɗa da Tehran a shekara ta 2016 bayan Iraniyawa masu zanga-zanga sun kai farmaki a ofisoshin jakadancin Saudiya. Biyu bayan aiwatar da hukuncin kisa kan malami shi a na Saudiya Nimr al-Nimr. Yau Laraba jami'an kasar Ukraine sun yi Allah wadai da Rasha bayan wani hoton bidiyo da ya bayyana a kafafen sada zumunta da ke nuna wani mutum a cikin kaki yana yanka wani yana yanka kan wani mutum wanda tufafinsa suka kumshi wata alama da sojojin ukraine suke lakawa kamfanonin dillancin labarai ba su kai ga tantance sai hancin hoton bidiyon ba shugaban ukraine volodymyr zelensky ya faɗa wani saƙon bidiyo da aka wallafa a yau laraba cewa akwai wani abu da ba wani a duniya da zai kaura ido a kansa yadda waɗannan marasa imani suke kisa zelensky ya ce hoton bidiyon na nuna kisan wani ɗan ukraine da aka kama kuma wajibi ne kowa ya mai da martani a kai kakakin gwamnatin kremlin dmitry peskov ya faɗawa manema labarai a yau laraba cewa hoton bidiyon yana ta da hankali haka kuma akwai buƙatar tantance sai sahihancinsa gwamnatin mulkin soji ta myanmar ta tabbatar da cewa ta kai munanan hare-hare ta sama kan wani ƙauye inda dakarun 'yan adawa suke gudanar da wani biki kakakin gwamnatin soji zao tun ya faɗa a yau laraba cewa an kai harin a yankin sagang da ke arewa maso yammacin myanmar a jiya talata a yayin wani wato yayin wani biki na rundunar tsaro ta pdf wani sashe na soja wato wani sashen soja na gwamnatin haɗin kai da soja suka hamɓarar a ranar ɗaya ga watan fabrairun shekara ta 2021 kafafen yaɗa labarai da dama sun ce an kashe akalla mutane hamsin a harin na sama zawa mintun ya ce wasu da aka kashe membobin pdf ne yayin da kuma ya tabbatar da an kuma kashe har da fararen hula To nan ba da jimawa ba Murtala zai kawo mana karashin labaran duniya kafin nan bari mu duba rahoton mu na farko To kamar yadda kuka ji a farkon shirin an samu raguwar matsalar satar mutane domin kudin fansa a Najeriya a lokacin gudanar da babban zaben ƙasar. Amma rahotanni na cewa matsalar bayan zaɓe ta ƙara bullowa ga dangadan. To ko mai rundunar tsaron ƙasar da masana ke cewa akan haka? Ga wakilin murya Amurka Hassan Maina Kaina daga Abuja da ƙarin bayani. sati uku din nan na zaɓe wanda an kai ina tabbatar maka babu wani al'amari wanda ana yau kai 'yan bindiga tun daga dajin birnin gwari har zuwa dajin kwantagora har zuwa ƙasar katsina har zuwa gabacin sokoto da yammacin ta. kafin dai gudanar da zaɓuɓɓuka a najeriya matsalar tsaro ya yi sauƙi sosai kusan a ko'ina cikin ƙasar to sai dai kuma bayan kammala zaɓuɓɓukan kalubalen tsaro ya sake kunno kai gadan-gadan. Alal misali a ƙarshen makon da ya gabata a cikin awa 44 an yi garkuwa da wasu sarakunan gargajiya biyu a jihar Filato. An sace tsohon mataimakin gwamnan jihar Nasarawa. An kashe gomman mutane a jihar binawai Sannan a karan farko an tara hanyar Abuja zuwa Kaduna an yi awon gaba da mutane bayan ɗaukar lokaci mai tsawo ba a samu hakan ba. To ko me ya janyo karuwar satar mutane a baya-bayan nan? Manjo General Musa Dan Madami shine daraktan cibiyar samar da bayanai a hedikwatar rundunar tsaron Najeriya. Uh, Batun karuwar satar mutane da ake fama da shi a halin yanzu, kamar yadda nake gaya maka tun kafin yanzu, don shawakan wannan kalubale sojoji kadai ba za su iya tunkara wannan matsala su kadai ba dole sai kowa da kowa ya sanya hannu ban so in gaya maka haka kai tsaye ba amma ka san kafin yanzu matsalar karancin takardun kuɗi a hannu a wancan lokacin in ma sun yi garkuwa da mutane a wancan lokaci babu kuɗi a hannun mutanen ba kamar yanzu da aka dan fara samun takardun kuɗi ba wannan na ɗaya daga cikin dalilai to amma duk da haka zan tabbatar maka cewar mu sojoji za mu ci gaba da aikin magadan-gadan don tunkarar kalubalen tsaron ba za mu huta ba har sai mun tabbatar da cewar an samar da zaman lafiya da tsaro a ko ina cikin najeriya Peace and security in the country. malam yushewa aliyu ƙwararre ne kan sha'anin tattalin arzikin akwai yanayi mai kama da juna a yankewan kuɗaɗe da kuma yankewan ta'addanci da kuma dawowan kuɗaɗe da kuma dawowan ta'addanci saboda waɗannan mutane da suke gudanar da irin waɗannan ta'addanci suna cikin mutane ne kuma sun fahimci halin da mutane suke ciki ba to wannan abun ya sa waɗannan abubuwa suka yanke yanzu kuma dawowan kuɗi ya sa abubuwan suka dawo. To sai dai kuma a cewar mai bibiyar al'amuran tsaro akwai wani ƙarin dalilin na daban. Sunana Bashar Altina Guyawa Isa shugaban rundunar adalci na ƙasa shi jihar Sokoto. dan siyasa na wannan ƙasa lokacin da za a ainihin zaɓe shi ka yi yunƙuri shi bi hanyoyi ko waɗanna iri da ba da duk abin da ya cincinta shi ba domin ya ga ya da saƙo ne inda ya kaso ya da shi kuma ya zo inda ya aka so ya zo wanda bai dauki makami na an ka isko shi da taliya an ka isko shi da saifa an ka isko shi da dala to dai shi ji hukuri'a to shi kana tsammanin wanda ya rike bindiga ya ce shina horauta irin wanga mutum wanda zai zo inda jama'a an ka waye gari mutumin nan ya zo wuraren nan ya gudana da ayyukan nan ko ba a yi mai komi ba kana tsammanin haka kawai ya yi hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria madalla an gaishe ka Hassan Maina kai da wannan rahoton. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausar murya Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga murtala da karashin labaran duniya. Gwamnatin Taliban ta faɗa a yau Laraba cewa matakin haramtawa matan ƙasar aiki a ofisoshin Majalisar Ɗinkin Duniya da ke Afghanistan wani sha'ani ne na cikin gida da ya kamata dukkan ɓangarori su mutunta. Hukumomin wato hukumomin masu tsatsauran ra'ayi sun yi martanin su na farko mako daya bayan dokar haramcin da aka yi wa mata 'yan afghanistan da ke aiki a majalisar ɗinkin duniya ta soma aiki haka kuma martanin ya zo ne kwana daya bayan ofishin majalisar ɗinkin duniya a kabul ya sabunta yin allah wadai da wannan dokar da suka ce ta saba ka'ida kana suka yi gargaɗin cewa za ta iya sa majalisar ta dakatar da ayyukanta a kasar dolar musulunci ba tana son kawo tarnaki ne ga majalisar ɗinkin duniya ba in ji babban mai magana da yawun taliban zabihullah mujahid a cikin wata sanarwa a yau laraba yana mai amfani da taken gwamnatin su ta maza zalla hamshakin attajiri elon musk ya ce shugabancin kamfanin twitter abu ne mai matukar wahala kuma yanzu haka kamfanin na, kafar sada zumunta na fuskantar koma baya duk kuwa da cewa ya sami mallakar sa a ƙarshen shekarar da ta gabata a cikin wata hira da aka watsa kai tsaye a twitter da yammacin jiya talata musk ya yi bayani kan mallakar kamfanin na yanar gizo ciki har da sallamar ma'aikata da rashin fahimta da salon aikinsa ya faɗa wa gidan rediyon bbc a shalkwatar twitter da ke san francisco cewa mallakar twitter bai kasance takurawa ba domin abu ne na farin ciki samun tattaunawa da musk wanda kuma shine mamallakin tesla da spacex wata babbar dama ce ga babbar kafar watsa labarai da ba kasafai ake samu ba. da Murtala Faruk Sanyin na da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. agogo a nan Washington DC na cewa karfe goma sha ɗaya ne da minti goma na safe. Karfe 4 kenan na na yamma da minti goma sha ɗaya a Najeriya, Nijar, kamar da Chadi wanda yake karfe uku da minti goma kenan a Ghana. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan kai tsaye daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci shida, ishirin da kuma talatin da A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com, muryar amurka.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumi su. Yanzu kuma ga shirinmu na Arewa a yau. Domin fa'are wada hargitsi da yawan barna ba kariya. Arewa a yau. Masu sauraro barkamu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi goma sha tara. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. Sabon shirin zai duba yunkurin kwamitin majalisar wakilai na kafa hukuma ta musamman don kula da walwalar almajirai da sauran yara musamman ma da ke gararan bakan titunan arewacin Najeriya. alkaluma sun nuna akwai yara ƙanana da suka kai kimanin miliyan goma sha uku da ke ragaita kan tituna akasari a matsayin almajirai da iyayensu suka tura su garuruwa ko yankunan karkara don koyon karatun allo kwamitin majalisar ya nisanta hukumar da cewa tamkar ta taimakon yara musulmi ne kadai ya ce a'a duk wani yaro zai iya cin gajiyar hukumar kuma hakan karfafa haɗe makarantun allo ne da na zamani don ilimin bai ɗaya Arewa zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafe. Girman kai sai kwamban Tsohuwar ministan ilimi Aishatu Jibrin Dukku na daga 'yan majalisa goma sha bakwai da ke ɗaukar nauyin ƙudaran da fatan a kammala daga majalisa har a miƙa shugaba Buhari ya sanya hannu gabanin saukarsa daga karaga a watan gobe. To mun sami kamar yadda na ce wayanda suka goya baya a kan a lalle a kafa wannan hukuma a asuma da dalilansu mun samu kuma wayanda suka ce ba ta so kamar kungiyar kiristoci ta najeriya ta ce wannan hukuma zai zamanto ya zamanto bangaren addinin islama ne a saboda haka ba ta goyon bayan wannan a kafa wannan hukuma domin an ce almajirai to almajirai kuma ana nufin 'ya'yan musulmi to amma an samu wanda suka ba da ansa akan cewa in an kafa wannan hukuma ba ta yaran musulmai bane kadai tunda an ce za ta kula da yaran da ba sa makaranta ma an yi kokarin don a wayar da kan wa'inda suka zo taro domin su gane cewa a wannan hukuma an ce ta almajirai ce da kuma yaran da ba sa makaranta e wato ma'ana hadda yara dai da ake gani kamar a gidajen man nan suna eh, roƙon mutane suna gararan ba eh, duk abun ya hada da su don duk inda mutum ya tsaya a arewacin najeriya zai ga irin waɗannan yaran aiki. duk da su muna so a fahimci a ƙudirin ba na ɓangaranci ba ne ko kuma na lalle kalmar almajiri almajiri lalle addini ne kuma kowa ya san cewa a ɗalibi da ake ce almajiri karatu yake to amma ita gwamnati bata san da wannan karatun da yaro yake ba domin yanzu ina baka misali kamar yanzu in na gama secondary zan je makarantar theology ko zan je makarantar babu zan fito da ko certificate ko diploma amma shi wanda ya yi karatun almajirci har ya kure ba a bashi komai certificate ba da certificate sai a ce ma shi wai bai yi karatu ba to kaga kuma ilimi ne wanda kamar da nace shekaru aru aru aka dogara da ilimin kuma har yanzu ana amfana daga wannan ilimin saboda manya-manyan malamanmu da kuma manya-manyan masu rubutu suna nan wanda suka rubuta littattafai da ake amfani da su to muka ga ta yaya za a ce wannan a ilimi na almajirci bai da amfani ko a ce ba a san da shi ba fi Aishatu kin ce ku biyu kuka ɗauki nauyin wannan kudirin? Mu goma sha bakwai. Goma sha bakwai. Eh, 'yan majalisa daga. Daga mm. kudu da arewa ne ko 'yan arewa ne kawai duka? A a a a a a. Kuka ga muhimmancin waɗannan yara su ma a taimaka musu su dawo cikin jama'a. lalle kuma a tabbatar cewa ilimin da suke yi din nan ingantaccen ilimi ne wanda ya hada da sana'o'i da kuma sanin addini da kuma sanin harkar rayuwa wanda zai kasance kuma sun dogara da kansu shi muke so a kafa hukuma da za ta inganta shi kuma ta hada da wannan ilimin zamanin da ake so su yi a tafi ga baki daya yawwa ta inda wa'annan yaran da suke ake ganin su akan titi din suke don a bambanta su a gane cewa shi yaron da yake yawo akan titi ba lalle bane shi almajiri ne da an yi wannan zama kuma an saurari ba daga wajen jama'a daga nan sai wani mataki ne kuma za a ɗauka nan gaba. Za a dawo za mu kawo report wa a kwamitin majalisa baki daya wato committee of the horn duba da abin da aka yi daga nan kuma sai a kai wa majalisar dattabai domin ta duba abin da muka yi ita ma ta ba da nata gudunmawa sai a fitar da shi ya kasance bai ɗaya wato majalisu duka biyu a sun mara baya sannan sai a kai wa shugaban kasa. wato shi ne wannan duk da dai bayanan da mutane suka yi amma dai hmm. mafi rinjaye mutane sun mara baya dai a kafa wannan mafi rinjaye mutane sun kafa iya sun goyi baya a kafa hukuma eh, abin da za a sake dubawa su waɗannan yaran akwai malaman su kuma da suke koyar da su waɗanda duka eh. har da malaman su har ma da iyayen su saboda ilimin ya tafi gaba ɗaya idan baka sa iyaye ba ilimi bai zama ya tafi gaba ki ɗaya ba Aisha Jibir duku ta Majalisar Wakilan Najeriya mun gode. da yake bada tasa gudumawa tsohon darakta a gwamnatin tarayya awal a mai dabino ya tuna yadda aka inganta makarantun tsangaya a zamanin tsohon shugaba jonathan a yankin arewa na ɗaya da wayar da kai da sanin ciwon kai na biyu na iya tunawa na yi aiki a zamanin goodluck a ofis ɗinsa ina matsayin darakta cabinet a lokacin na ga ya ba da muhimmanci kan maktar almajiri sai na ga idan har mutum kamar goodluck zai zo ya ba makarantar almajiri muhimmanci wanda yake bai santa mu kuma mun tashi a cikinta mun santa suna tare da mu tare muka gwagwarmaya muna ma dai ƙanana dukkanin ma zan ci almajiran ne don ba za ka taɓa bambancewa tsakanin almajiri na makaranta da almajiri da ke zuwa makaranta ba don menene mu ba za mu zo mu taimaka kan ba wannan bangare sai na ga lalle wannan dama ce kuma alhamdulillah cikin abubuwan da ƙungiyar ta sa a gaba akwai bangaren wayar da kai da kuma kitata wannan bangaren na almajiranci domin a cire su daga cikin wannan kangin da suke ciki mu kawo tsari na zamani wanda yake idan aka tafi da shi insha Allahu za su kai gaci har zuwa digiri na ɗaya da na biyu da na uku a wannan bangaren da izinin Allah. Wato shi yasa ake cewa ana mamakin Goodluck Jonathan mutumin kudancin Najeriya ya zo hare wasu abubuwa da suka shafi almajirai amma watakila jagorori 'yan asalin arewa su mai da hankali kan wannan ba ba shakka woodlock wannan abu dai na abujiro da wannan al'amari na makaranta almajiri ya sa na ƙara sansa kuma lokacin dai ba shakka ina ofis ɗinsa kuma ni ne daraktansa na cabinet fata na shine ba zan zargi kowane ɗan arewa ba saboda komai da lokacinsa yanzu tun da allah ya tada mu daga bacci mun gani mun san muhimmancin abin nan to ina roƙon mu har ma gwamnoni da za su zo nan gaba dan allah dan annabi su ba wa harkar almajiranci muhimmanci makarantar almajirai a faɗaɗa ta a haɗa ta da ta zamani babu wani haufi a cikinta ba abin da zai hana karanta allo dukkanin mu riƙe allo dukkanin mu yi karatun allo dukkanin mun sauke a ɓangaren allo don haka ina gani goodluck ya yi rawar gani kuma ya rage ga shugabanninmu na arewa su ma su ɗauki sau daga nan su tabbatar su ma sun bi san abin da goodluck ya yi shi kuma allah ubangiji ya sa ya yi wannan abu da kyakkyawan niyya tun da ga wannan sabon shugaba ya zo kuma ita wannan kungiya ta arewa ta mara masa baya ba mamaki cikin abubuwan da ake za a nema a wajensa akwai kulawa da waɗannan yara da suke kwana cikin sanyi a lokacin zafi eh, su yi ta fama da zafi ba da a kula da su kawai suna zama ne a wajaje waɗanda a gaskiya dan adam bai dace ya rika shan irin wannan wahalar ba duk wanda ya san aihuwa ya san daraja ta ɗa ya san daraja ta ɗan adam a faɗin Allah subhanahu wa ta'ala inda yake cewa bismillahir rahmanir rahim ya karrama ya girmama ɗan adam walaqad karramna bani adama ya kamata ya san cewa halin da yaran nan suke ciki ba hali wani mai daɗi hali ne na tausayawa hali ne na a taimaka musu a fitar da su daga cikin wannan gangi kawai kuka na a nan da abin da zan janyo hankali shine su iyaye masu yawan hayyafa dinnan su bar 'ya'ya ba sa kula da su wannan bai dace ba Masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin wannan mako, makon gobe Allah ya kai mu za mu dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka, ni na sura da ma'ali kaya da na shira kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. To kai sai fa ku himmatu don ku gyara ƙasar. Madalla, to a gaida Nasiru Adamu El Hikaya yanzu kuma ga kaɗan daga cikin rayoyin da ku masu sauraro ke turo mana ta imel. ra'ayi na farko ra'ayinka ne haruna mamman katsina shugaban kungiyar muryar jama'a kace masu tafiya yawon cirani da ta haramtacciyar hanya ya kamata ku daina ku yi haƙuri da matsalar rayuwa da kuke fama da ita ku zauna a ƙasashenku kamar yadda mu ma muka haƙura da kunci da tsadar rayuwa da muke fama da su sakamakon rashin mulki na shugabanninmu muka zauna duba da irin ɗimbin matsaloli da kuke fuskanta a kan hanya da kuma 'yan kun isa inda za kun sai kuma ra'ayin alhaji ibrahim ma'azu mada kace ya kamata 'ya'yan jam'iyyar apc na jihar zamfara su mai da komi ga allah su rungumi kaddara kawai domin duniya ta tabbatar abinda talakawan jihar zamfara suka zaba a zaben gwamna da ya gabata shine aka basu don haka kalubalantar nasarar dr dauda lawal dare kamar yin watsi da yin imani da kaddara ne da fatan allah ya ba su zaman lafiya mai ɗorewa a zamfara da ma najeriya baki ɗaya amin ra'ayi na gaba ra'ayinka ne isa lawal girgir kai ko cewa kake zargin da masu sa ido kan zaben da ya gudana a najeriya suka yi na cewa hukumar zaben najeriya inec tana da masaniya kan matsalar da na'urar bibas take da ita tun farkon gudanar da zaben a gaskiya ba su yi wa inec adalci ba domin malam bahaushe ya ce na'ura ba ki da tabbas ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai ba mu dama karantowa yau ra'ayinka ne abubakar lawal gidan dan maye gaba. ka ce don allah sashen hausa na murya amurka ku gaya wa gwamnatin burkina faso cewa ya kamata ta tashi tsaye haikan domin magance matsalar tsaro da ya addabe ta saboda rashin zuwan yara makaranta saboda biliyan ɗaya to wannan fa abin bakin ciki ne kuma abin takaici ne domin duk yaron da ya tashi da jahilci ba lallai ne ya zama na kirki ba To ra'ayoyi da lokaci ya ba mu damar karantowa kenan yau sai ku ci gaba da rubutuwa sannan a hankali za mu rika karantawa. To an gaishe ki alheri Grace Abdu. masu sauraro yanzu kuma sai tafsiri daga Sheikh Isa Muhammad Aliyu a garin Bauchi da ke Najeriya. sunana sheikh isa muhammad aliyu daga nan cikin garin bauchi to alhamdulillah assalatu wassalamu ala rasulillah manzon allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa allah subhanahu wa ta'ala ya turo ni domin in cika kyakkyawan ma'amala. babu wanda ya kai manzon allah sallallahu alaihi wasallama kyautata ma'amala tun daga kan abin da ya shafi dan adam babba da yaro mace da namiji har kan waɗanda ba musulmi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kyautata musu mu'amala idan ka duba rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya hijira daga Makka zai tafi Madina saboda kyakkyawan mu'amalansa akwai yarda da aminci tsakanin sa da waɗanda ba musulmai ba suna ɗaukan ajiya na kuɗi da dukiya mai tarin yawa suna ba shi ajiya ranar da zai bar gari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai irin wannan halansu. saboda kyakkyawan mu'amalar sai ce ba zai bar gari ba har sai ya isar da wannan amana da suka bashi kyautata mu'amala da duk wanda yake tare da shi ko ba da ba musulmi ba ne tun daga kan 'ya'yanka matanka makwabtanka har abokanan hulɗatayya da cinikayya irin naka in kai ɗan kasuwa ne ko ma'aikacin gwamnati ne ko da yake mu'amala da mutane ko a mota mu'amala ya haɗa ka da duk wanda ya haɗa ka da shi a mota yana da kyau ka sake masa fiska ka yi masa kyauta da abin da Allah ya hore maka har zuwa lokacin da Allah zai raba ku daga wannan dan tafiya da za ku yi da a mota ballantana makwabcinka a gida ballantana makwabcinka a ofis ballantana abokin hulɗa da cinikayya na yau da gobe a cikin mu'amalar rayuwa gaba ɗaya so da haka duk inda musulmi yake ana gane shi ne ta hanyar kyautata mu'amala in ya kyautata mu'amala su wannan shine identity da ya gwada ma duk wanda ba musulmi ba cewa eh lalle wannan addini ne na fahimta kuma addini ne na zaman lafiya addini ne mai kyakkyawan mu'amala wanda yake kokarin ainihin isar da mutane zuwa ga tudun na tsira masha Allah yanzu kuma sai labarai a takaice To ta takaice wata tawaga daga Iran ta isa Saudi Arabia a yau Laraba domin share fagen sake bude hulɗar diplomasiyya yayin da kasashen biyu na yankin Gulf da ke adawa da juna suke shirin ta kawance shekaru bakwai bayan da suka sami saɓani. sanarwar ta zo ne 'yan kwanaki kalilan bayan da ayarin saudiya suka kai irin wannan ziyara a babban birnin iran sakamakon wani taro mai cike da tarihi tsakanin ministocin harkokin wajen kasashen biyu a china waɗanda suka sha alwashin kawo kwanciyar hankali a yankin mai fama da rikici yau laraba jami'an kasar ukraine sun yi allah wadai da rasha bayan wani bayyanar bidiyo da wato a kafafen sada zumunta da ke nuna wani mutum a cikin kaki yana yanka kan wani mutum wanda tufafin za su kamshi wata alama da sojojin ukraine suke sakawa kamfanin dillancin labarai ba su kai ga tantance ta yi hancin hoton ba to amma shugaba volodymyr zelensky ya faɗa a wani saƙon bidiyo da aka wallafa yau laraba cewa akwai wani abu da ba wani a duniya da zai kaura ido a kansa yadda waɗannan marasa imani suke kisa gwamnatin mulkin soji ta myanmar ta tabbatar da cewa ta kai munanan hare-hare ta sama kan wani ƙauye inda dakarun 'yan adawa suke gudanar da wani biki kakakin gwamnatin ta soji zomin tun ya faɗa a yau laraba cewa an kai harin a yankin sangai da ke arewa maso yammacin myanmar a jiya talata a yayin bikin rundunar tsaro ta pdf wani sashe na gwamnatin haɗin kai da soja suka hambar da ita ranar 1 ga watan fabrairun shekara ta 2021 gwamnatin taliban ta faɗa a yau laraba cewa matakin haramtawa matan ƙasar aiki a ofisoshin majalisar ɗinkin duniya a afghanistan wani sha'ani ne na cikin gida da ya kamata duka ɓangarorin su mutunta hukumomin masu tsatsauran ra'ayi sun yi martanin su na farko mako ɗaya bayan dokar haramcin da aka yi wa mata 'yan afghanistan da ke aiki a majalisar ɗinkin duniya ta soma aiki haka kuma martanin ya zo ne kwana ɗaya bayan ofishin majalisar ɗinkin duniya a kabul ya sabunta yin allah wadai da wannan dokar da suka ce ta saba ka'ida kana suka yi gargaɗin cewa za ta iya sa majalisar ta dakatar da ayyukanta a ƙasar. a ƙarshe hamshakin attajiri elon musk ya ce shugabancin kamfanin twitter abu ne mai matukar wahala kuma yanzu haka kamfanin na wato na kafar sada zumunta na fuskantar koma baya duk da cewa ya sami mallakar sa a ƙarshen shekarar da ta gabata a cikin wata hira da aka watsa kai tsaye a twitter da yammacin jiya talata musk ya yi bayani kan mallakar kamfanin na yanar gizo ciki har da sallamar ma'aikata da rashin fahimta da kuma salon takon aikinsa. To masu sauraro da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi za mu sake dawowa da wani sabon shiri idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyina wanda ya taya na gabatar da shirin sai Julie Leathers Gresham wadda ta bada umarni da injiniyan mu na yau. Ni ce taku Binta Suleiman yara nake muku fatan alheri daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. huta lafiya ma'asalam amma kada ku yi nisa domin shirinmu na yau da gobe na tafi.